أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يومنا شدنيكو ga watan إلى أربعين 1444 ashirin da takwas ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta ɗari biyu da goma sha biyar tana cikin ayoyi da sahabbai suka wa annabi alaihi salatu wassalam tambayoyi cikin wannan tambayoyi ya zo a gurare kusan goma sha biyu ana yi wa annabi alaihi salatu salam tambaya Allah ta'ala yana saukar da amsa wannan aya tana da munasaba da ayar da ta gabata haka za mu ji abin da waccan aya ta kunsa na fa'idodi domin mu ɗora a kan wannan ayar fa'ida ta farko inayatun lahi azza wa jalla bi umma Allah ta'ala yana kulawa sosai da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haisu yutliha bima waqa bi ghairiha sai da yake lallashin mu yake kwantar mana da hankali yake wato ba mu labaran waɗanda suka gabata domin ta hanyar jin labaransu ne in mun ji abu ya faru gare su mu ma hankalinmu zai kwanta shi yasa idan wata musifa ta same ka idan ka ji labari ta samu wani kai ma sai ka ji taka ta yi sauki sai ka ji wato Allah lashe ka da wannan shi ne Allah ta'ala ya faɗi cewa am asimtum an tadkhulu jannata wa lamma ya'tikum lamma ya'tikum bambancin lam da lamma ita lamma tana kora abin da ake ganin zai faru ne ita kuma lam abin da ya wuce ma'ana har yanzu har yanzu nan da ake magana wato ya atikum masalul ladina khalaw min qablikum irin abin da ya samu wanda ya gabace ku har yanzu nan da wannan aya take sauka bai shafe ku ba da aka da sauran ku kenan sannan na biyu isbatul janna a cikin wannan aya an tabbatar mana akwai aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna sannan a wannan aya annal imana laysa bitamanni wala bitahalli imani ba wai da awa bane a fatar baki bal la budda min niyyatin salihatin dole a samu niyya ta kwarai wa sabarin ala ma yanaluhu almu'min min azan fillahi azza wa jal da kuma hakuri da juriya bisa duk abin da zai same ka saboda Allah ka jure wannan shine imani sannan hikmatullahi azza wa jalla akwai hikimar Allah ta'ala ta yadda haisu yabtalil mu'minina bi misli Hilma al-masa'ib azima sai da Allah ta'ala yake gwada muminai ta hanyar saukan musu da jarabawa iri-iri imtihanan saboda gwaji hatta ya ta bayyana min gairi har a gane mai gaskiya da wanda ba shi da gaskiya a cikin imaninsa wala nablu wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu wa akhbarakum Allah ce sai mun gwada ku har mu tantance masu jihadi na gaskiya daga cikin ku da kuma masu haƙuri sannan kuma mu jarabci labaran da kuke faɗa ni mumini ne to fala yi urafu yu'rafu zaifu zahab ba a gane zinare ɗan jabu illa iza a bin nar sai idan mun sa shi a wuta haka nan wala urafu tibul ud ba a gane ƙanshin turaren wato tsinke illa a iza haraka na bin nar sai idan mun kona shi da wuta sai a ji kanshin don haka ba a gane tataccen mumini na gaskiya sai an jarabta shi tukuna ya ci jarabawa sannan ne ake gane wannan mumini ne wato na gaskiya da haka mutum ya yi haƙuri ya jure haƙurin nan kala uku ne a alaƙa a cilla abubuwan da Allah ya ce mu yi suna buƙatar haƙuri kana tsakar ka a ce lokacin asuba yayi a tashi ayi asuba kana tsakar kasuwanci ka ko kana ofis ko kana gona ko kana kiwo ko kana sana'a ka a kira azahar ka yanke ka zo kai azhar can ka kusa tashi daga kasuwa ko daga ofis a kira da asar ka yanke ka je kai sallar asar kana nan kana nan sai magariba ta yi ka ɗan gaji ka dawo gida sai a kira magariba sai ka yanke ka yi magariba jangabi ya fara kama ka kamar za ka ji bacci sai a kira a isha sai ka yanke kai sallar isha to wannan alama ce ta imani Allah ta'ala wajabta maka azumi ga abinci kana kallo ga abin sha kana kallo ga iyalinka kana kallo amma sai ka haƙura ko da a cikin ɗaki ne ba za ka ci ba ba za ka sha ba saboda kana ganin girman Allah da ya sa ka kai azumi haka nan kana son dukiyarka Allah ya wajabta maka zakka ka gutsuro abinda Allah ya a bayar ka ba wanda Allah ya a bayar wannan shi ma sai an yi hakuri hakan take yiwa dukkan hukunce hukuncen da Allah ya dora mana na ayi to sai mun yi hakuri sannan yiwa take yiwa sannan asabaru anil ma'asi hakuri da barin sako abubuwan da Allah ya hana sai an yi hakuri an basu laifuffukan duk da aka hana ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza to suna bukatar hakuri da juriya mu hakuri mu bas domin barin nasu a cikin sa ne ake samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan sabru aqdar al mu'lima yin hakuri bisa kaddara mai radadi ka rasa kuɗi ka rasa dukiya ka rasa lafiya a jarabce ka wata ran a jikinka wata ran ƴaƴanka wata ran matanka wata ran kasuwarka wata ran gidanka abubuwan da muke gudanarwa na yau da gobe Allah ya turo mana jarabawa wannan jaraba da Allah yake turowa yana yi ne dan ya gwada mu gwaji ne kawai wani ya ci wani ya faɗi a jarabawa wani ya ci jaraba wani ya faɗi kisan Allah ya baka ya jarabce ka ga za ka yi godiya in bai baka ba ya jarabce ka ga za ka yi haƙuri da kuma a cikin hakuri da godiya ana ke samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala da ka cikin wannan akwai hikimar wannan bangare din sannan daga ciki an la yaji lil insani an yas'ala nasara illa min alqadir alai baya kamata mutum ya tambayi nasara wato yana neman nasara da budi da ci gaba sai a hannun mai abin wa man nasaru illa min indillah babu wata nasara sai daga wajen Allah ta'ala ala inna nasarallahi qarib bai idza azamta fatawakkal ala Allah in kai harama kai kai ka shirya to ka dogara ga Allah sannan na shida annal mu'minina Min rusuli minhajuhum minhajur rusuli wato muminai waɗanda suka imani da manzanni to tsarin su irin tsarin annabawa ne suna bin annabawa ne sau da kafa kamar da annabi alaihi salatu wassalam Allah ta'ala aiko shi domin a yi masa biyayya a bi shi sau da kafa to ba za mu tsira ba sai mun yi biyayya ga manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma wannan biyayya ana son a same ta a cikin abubuwa guda biyar yake cewa imanuna bi rasulin muntaqasun imanuna bi rasulin rasulillahi muntaqasun hatta nuhaqqiqa khamsan faqahu tasilu imanuna bi rasulin rasulillahi muntaqasun hatta nuhaqqiqa khamsan faqahu tasilu imanin mu da manzon Allah alaihi salatu wassalam ba zai cika ba har sai mun tabbatar da abubuwa guda biyar muna yi tsakaninmu da shi alaihi sallit tabi saddiqhu fi khabari wan nahya fajtaniban wal amru yumtafalu alaihi salli yi salati ba iyaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yawaita salati ka ƙara yawan salati ka maimaita salati ka nanata salati kai ta salati ba iyaka ga manzon Allah alaihi salatu wa salam za a yaye maka bakin ciki a yaye maka damuwa a yaye maka abin nan a karya makiyanka a ɗaukaka darajarka a martaba ka sannan a isarwa da manzon Allah alaihi salatu wa salam wannan salatin da kake masa ka duba cikin jila'ul afham na ibn qayyim ya kawo fa'idodi da zaka samu sama da arba'in in kana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido rufe duk wanda za ka bi a duniya buɗe idanka amma in za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi ido rufe kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba قيل ya يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاني فقد Aba. dukkan al'umma ta ‘yan aljanna ne sai wanda ya ce baya so haka ce ya rasulallah waye baya so ya ce man afa'ani da halal janna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni shi yake son aljanna kuma shi zai shiga aljanna wanda ya saba mu to wannan kamar ya ce baya son aljanna ne amma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu saddiquhu fi dukkan labarin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya tabbata ya bayar ko irin labaran abubuwan da suka wuce ko labaran da ake ciki ko da za su zo gaba mutukar ya tabbata manzon Allah ya faɗa mun yadda da wannan labarin ko da kwakwalau ba su gama gane shi ba mun san gaskiya ne wannan haya ne ba duk abin da manzon Allah ya hana ya ja kunne ya tsawa ce a bari innama ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da wanda suka gabace ku shine yawan tambayoyi marasa amfani da kuma sabawa annabawa ذاك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم lalle waɗanda suke saba lamarinsa su ji tsoron abu biyu yana iya riskarsu ko fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ko a haɗa musu biyun gabaɗaya ɗaya wal amru yumtasalu umarnin manzon Allah kuma alaihi salatu wassalam sai a aiwatar da shi wannan shine hikimata wato cewa hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum sannan na bakwai tamamu qudratil lahi azza wa jalla ya nuna kudura Allah cikakkiya ce Allah yana da iko wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da yake ala inna nasarallah qarib nasara Allah tana nan kusa ku jira ta ku tsummace ta sannan na takwas hikimatullah wato an bayyana mana hikimar Allah ta'ala haisu yamna'un nasara li fatratin muayyana min az-zaman ma annahu qaribun yadda Allah ta'ala yake dakatar da samun rahama zuwa dan wani lokaci tare da cewa abin yana kusa amma sai Allah dan dakatar domin jarabawa bata kare ba a ƙara tantance domin Allah ya aiko manzanni mutane kasuwa suke biyu wasu su imani wasu su yin imani to waɗanda suka yi imanin sai Allah ya tabbatar da gaske suke sun yi imanin ko ba da gaske suke ba bayan da za a kuma a tabbatar da gaske imanin ka sai an maka jarabawa domin a tabbatar da cewa imanin ka na gaskiya ne sannan na tara anna sabra alal bala'i fi zatillahi azza wa jalla wato min asbabi dukhulil janna cinye jarabawa yin hakuri bisa bala'i da gwaji da Allah ta'ala zai maka saboda shi ko a tafarkinsa wannan yana cikin dalilin da ke kawo shiga aljanna domin ma'anarsa shine isbiru hatta tadkhulul janna ku ƙara haƙuri ku ƙara juriya a dai ƙara haƙuri a ci gaba da haƙuri a maimaita haƙuri a nanata haƙuri a jure a ci gaba a ƙara haƙuri dai a dai ci gaba da yin haƙurin har sai an zo ƙofa aljanna da ka shiga aljanna sai ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar eh sai a ce wato ku yi hakuri ku shiga aminci ya tabbata gare ku saboda kun yi hakuri kun yi hakuri wala nasbiranna ala ma azaitumuna za mu jure bisa cutar wanda za ku yi mana har sai mun samu wannan sannan nan goma tabshirul mu'minina bin nasr liyataqawwu ala al-istimrar fil jihadi tarakkuban lin nasarin almubashari na bihi sannan Allah ta'ala ya yi wa muminai bishara da samun nasara domin su samu ƙarfi bisa shuɗewa cikin taimakon addinin Allah har suna jiran samun nasara wanda ake musu bishara da samunsa na goma sha ɗaya al-isharatu ila ma ja'a fil hadith sahih kuma an yi nuni da wani abu da ya zo a wani hadisi ingantacce da yake huffatul jannatu bil makari an lullube aljanna da abin da zuciya ba ta so abubuwan da ake umarta mu yi ba su zuciyar mu ta so ba to kuma da su ake shiga aljanna a jure a ƙara haƙuri za a shiga aljanna sannan na goma sha biyu an aula wusula ila kamali illa ba'da tajarru'i ka'as sabari ba yadda za a kai koli kolin matuƙa sai an jure sai kuma an kwankwaɗi an kwankwaɗi wato ɗaci eh kamar yadda ake ba mutum magani duk da ɗacinsa amma kake sha saboda ka san a ƙarshe za a samu lafiya ake wa mutum allura duk da raɗaɗinta amma dai akan tsira maka haka saboda an sa ƙarshe za ta haifar da alkhairi shine Allah ta'ala ce yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayarka ya Muhammadu Rasulullah ma za yunfiqun me za su ciyar me za su ciyar wato anan kamar tambaya ta zama guda biyu kenan ma za yunfiqun me za su ciyar da Allah ya tashi ba da amsa sai ba da amsa guda biyu abinda za a ciyar da kuma wanda za a ciyar din sai ba da amsa biyu ka suna tambayanka ma za yunfiquna me za su ciyar sai ya ce to ka ce musu ma anfaqatum min khairin abin duk da za ku ciyar na alkhairi duk abin da za ku ciyar na alkhairi to falil walidai a fara da iyaye Allahu akbar da Allah ya jero gurare guda biyar da yake so a saka dukiya a taimaka a tallafa a agaza a nuna tausayi da jin kai da rahama sai fara da iyaye duk arzikin da Allah ya maka ya zama waɗanda za su fi kowa cin arzikin nan naka su ne iyayenka duk wata ni'ima da Allah ya maka waɗanda za ka fara farantawa rai a duniya su ne iyayenka duk wani alheri da Allah ya baka ka gayyato iyayenka cikin wannan alherin su masu amfana kada ka kuskura kai nisa da iyayenka ka amfanar da su ka musu alheri ka kyautata musu ka faranta musu ka ɗauke musu damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai irin wanda suka sha da kai kana karami kama ni sahira kamar yadda suka ɗauki nauyinka hamalat ku umuhu wahanan ala wahanin ka ta ɗauke ka a ciki rauni akan rauni ciki na ƙara girma ana ƙara rauni to mahaifiya da mahaifi kada a yi wasa da su in kana son ka gama da duniya lafiya kuma ka gamu da Allah lafiya kuma duk abin da kake a duniya kana son nasara a cikinsa to ka bi iyayenka ka kyautata musu in kana harkokin siyasa ka kyautata iyayenka sai Allah ya tabaka nasara cikin siyasa in kana malanta ko kana dalibta ka kyautata iyayenka addu'a da suke ba sai ka ci samun nasara a cikin nan in kana kasuwanci ko kana karatun boko ko kana aikin gwamnati ko kana sana'a ko kana zirga-zirga in kana son sinadarin cin nasara to ka kyautata ma iyayenka su dinga yi maka addu'a su da ka iyaye ba abu masa bane ku duba Allah da tausayi da jin kai ba fa su suka halice mu ba amma Allah ta'ala da ya tashi ba da haƙƙi sai ya ce fallin walidaini a fara da iyaye abinda za ka ciyar ka ci da iyayenka da Allah ya maka arziki ya maka wadata to ka ɗauki nauyin iyayenka da cin su, da shan su, da suturarsu da maganinsu da farin cikinsu da walwalarsu da jin daɗinsu da duk wani abu da za su huta su san su ma sun haifi ɗa mai arziki ko sun haifi ɗa mai mutunci ko sun haifi ɗa mai ladabi ko sun haifi ɗa mai biyayya ko sun haifi ɗa da ya san ƙimar iyaye kuma abin da kake ma iyayen nan naka kai ma 'ya'yanka za su yi maka saboda haka ya kamata a kyautata ma iyaye to iyaye ana musu abubuwa guda goma ne a dunkule abu na farko shine kula da walwalarsu walwala walwalar mahaifanka ya suke walwala ma'ana ina za su zauna ya za a kula da su ya za a kyautata musu ka tabbatar cewa walwalarsu suna samun walwala mai kyau ba sa cikin bakin ciki ba sa cikin damuwa kuma a ce damuwar kai ka jawo ta ko bakin cikin kai ka jawo ta ko suna kukan bakin ciki kai ka jawo ko suna cikin kunci kai ka jawo ko suna cikin damuwa kai ka jawo to kaka kuskura ka jawo ma iyayenka ko ana zagin su a waje kai ka jawo ko ana tir da su kai ka jawo to kada ka jawo musu zagi haka jawo musu batanci kakkai abin da za a zagi iyayenka kakkai abin da za a muzanta iyayenka kai abin da za a ce kai ko wannan yaro Allah ya ji iyayenka Allah ya saka ma iyayenka da alheri Allah ya ma iyayenka rahama ko sun mutu ko musu mutu ba saboda kayi wa wani abin alheri yana kyautata ma iyayenka da addu'o'i masu kyau amma ka ji ana kundumo a shari'a ana ɗimbowa babanka kuma kai ka jawo masa zagi ko ka ja masa kuka ko ka ja masa bakin ciki sannan na biyu idan sun kai lokacin da babu mai ɗaukar nauyin ta bangaren ci da sha da sutura da magani to kai ka ɗauki nauyi ka kula da cinsu da shansu da spirit da maganinsu ya zama yana wuyanka waɗannan abin guda hudu me za su ci me za su sha a ina za su kwana suturar da za su sa ka ɗauki nauyi da muhallin zamansu wannan ya zama kai za ka yi ma iyayenka waɗannan abubuwa sannan yi musu hidima wani mutum ya goya babarsa yana ɗawafi da ita ta tsufa ba za ta iya tafiya da kafarta ba sai ɗanta ya goya ta yake ɗawafi ya goya ta ya sa'ayi ko mai a goya ke da ta yadda take goya shi yana yaro ita ma ta yi tsufan da yanzu shi yake goya ta da majanyi da komai bayan ya gama komai sai ya zo ya ajiye ta tana hutawa sai ya hango abdullahi dan umar sai ce a tarani kada addaituha haqqaha kana ga ko yadda nake hidima da babata ta tsufa din nan na ku biya ta haƙƙin ta la la tastati'u an tu'addiha haqqaha li'annaha kanat turabbika wa anta saghirun wa tatamanna laka al-baqa amma anta fatakhadumuha wa hiya ajuza wa tatamanna laha al-fana yace ba za ka iya biyan haƙƙin babanka ba kowace irin hidima kai mata domin ta kasance tana renanka kana yaro tana maka burin ka zama wani abu kai ko yanzu kana masa hidima kana burin Allah ya kawo arabu lafiya ita lokacin da kake karami ba ta cewa Allah arabu lafiya kai ne yanzu kake cewa ya tsohuwan nan har yanzu tana nan kace eh wallahi tana nan har yanzu to Allah raba lafiya amin amin amin ga mutum yana ta amin amin kamar Allah Allah yake wannan gyatubar ta rasu saboda ya ƙara samun walwala yace amin amin amin akan mimbari annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wannan daga cikin Aminin ya yace duk mutumin da ya riski iyayensa guda biyu sun tsufa bai ɗauki nauyin da walwalarsu da farin cikin su da hidimar su da hakuri da su ba har ya zama wawa watsar da su idan Allah ya kai shi wuce ya danna shi a ƙurya ka ce amin ya ce amin jibril ne ya addu'ar manzon Allah ya ce amin kaga ko wanda ya shiga wannan ƙarƙashin addu'a ya shiga uku sannan kai haƙuri da yadda ka same su wannan muhimmi ne wata ran kai musulmi ne sai ka samu iyaye kafirai wata ran kai mumini ne sai ka samu iyaye fasikai wata ran kai mai haƙuri ne sai ka samu iyaye masu fada ko masu tsangwama ko marasa godiya ka kawo a ture a ce bai isa ba ko ga wani ɗan ƙaramin ƙanin kanan mai ƙin ji kuma ba tana son ya jawo cin ji kuma ta ce ka je ka tsaya kai kan kama kai ba ta san ka duk ba ce wannan ko ka ga kai kadai aka dama ko kai kadai ake takurawa ko an ban maka hidimar su ko su kai tsufan da suka rikice sai fada sai tsangwama sai nisa wala ta kullahu ma ufin wala ta harkuma wa kullahu ma kaulan karima har wani tsufan iyaye ya kai daga kwance suke fitsari suke kashi ka jure da su haka wa bil walidai ihsana ai ta hakuri da su wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا idan bai musu addu'a amma yanzu wata jarabawa da muka fuskanta mutane da yawa yanzu suna fifita matansu akan iyayensu matarsa ta fi kima akan babarsa daga gidan da yawa matarsa da wanda yawa babarsa za ka gane da irin abincin da ake ci a gidan sa da ake ci a gidan babarsa da irin masu hidiman matarsa da motar da ake wa matarsa hidima da wanda ake wa iyayensa da irin yanayin tsarin tafiyarwa har wasu ta kai ma idan babarsa tana son abu sai dai ta roƙi matarsa matarsa ta roƙa wa babarsa hajiya dan Allah a gaya masa ko zai dan taimaka mana to zan duba matarsa kenan kano baba ce ta zo wallahi ta su suna ga ko dai a dan bata ko da kaɗan ne yayi tsaki ya dauko sai a dan bata ta tafiye ni ta baba wallahi wani gani yake wani zagin iyayensa da yake a gefe kamar ba alhaji zai zo gaban babansa baba ok an tashi lafiya amma ya ce wallahi tsohon nan matsala ne wallahi ya'ya su koma gefe suna cewa babansu ne matsala wanda ya haife su shi ne matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baban ka ne matsala baba ka ce matsala ai ko zaka sha mamaki babani yu'ajjalalu ma fi dunya babi guda biyu ana gaggauto musu da azabarsu a duniya da sakamakonsu a duniya kafin su je lahira albaghayu wa uququl walidain zaluntar mutane da shiga haƙƙin iyaye tun a duniya ake fara hisabi hisabun mai wulakanta iyayensa a duniya ake farawa hisabun mai zalunta mutane a duniya ake farawa za ka ta ganin abubuwa ƙarshen rayuwa ka sun rikice to ka duba haƙoƙin jama'a saboda ka ai hankali da iyaye a kula da iyaye ai haƙuri da iyaye a ƙara haƙuri da juriya da iyaye Allah ya san iyaye za ka yi ce ai haƙuri da su واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kaci da su kashi su kuma cin su ba wani abu ne wahala ba dan zo gale ne fa da dan da in suka tsuwa me suke bukata su ba kajin ka za su cinye ba ba zabunta ba kalatalan ka za su cinye ba motar ma ba wani mai tsada gida ma ba wani mai tsada ba yanzu je gashi wani ya rubuto yana wa babarsa hidima da kuɗi mai yawa tana cewa a rage tausayi gare ta uwa matar ka ce yan a kwasa a gaba amma ita ba ka tausaya ma take in ka kashe mata sai ka je ka ba budurwa ka dubu goma ta ce yi kaɗan sai ka ba baba ka dubu biyu ta sa ma albarka shi ne da sallah ka sai kaji ka sai kaji da sallah ka kai gidansu guda hamsin a ce sun yi kaɗan ƙamiyarta guda ɗari ya ka kawo ka siyo baba ka kaza guda ɗaya ta kwana tana ma addu'a uwa ba ta da ne a karanta ba ta da renuwa da ka damu ta damu soyayya ta gaskiya shi shine wacce babarka take maka a duniya soyayya ta gaskiya su da ku kyautata wa iyayenku ku zauna da iyayenku lafiya ku yi musu alheri Allah ya ce ku fara da su wa bil walidayni ihsana dan yace kul ma anfaqatum min khairin duk abin da zaka ciyar na alkhairi na dukiya na kyautatawa falil walidayni a yi wa uwa da uba in an ce walidaini ya shigar da kakanni ma kowa yana da kaka hudu maza biyu mata biyu kakanka guda biyu wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi babanka kakarka guda biyu wacce ta haifi babanka da wacce ta haifi babanka kun ji kakanni hudu to karkashin kakanni hudun nan kuma akwai kakanni takwas da takwas anan ita ma kakar ta ai tana da baba ko shi ma kakan naka yana da kaka da kaka da kaka mace da kaka namiji shi ma nan kakar naka akwai kaka mace da kaka namiji ita ma kaka ka ta wajen uwa ai tana da baba da baba tana da kaka da kaka to haka nan zaka duk waɗannan su ake kira iyaye in suna nan da rai komai tsufan su ka sa su cikin waɗanda zaka dinga kyautatawa ka sa su cikin waɗanda zaka dinga wa alheri ka sa su cikin waɗanda zaka dinga wa hidima ka sa cikin waɗanda za ka kyautatawa kar ka damu kuna da yawa domin na fahimci idan 'ya'ya suna da yawa sai a zo ana rikicin waiwa zai ɗauki nauyin baba ko baba sai wasu su yi maka wayo su zame su bakka rike iyayen ka ba su sai a ce mun masa wayo mu shi kadai yake ta sayo baba su gudu mun masa wayo kai ci gaba a yi maka wayon wannan wayon da aka yi maka alheri zai zame maka a gaba kaka zo ana cewa uwa sai ta rike 'ya'ya goma amma yaya goma su kasa rike uwa uwa guda daya ka ji cewa ni na sai mata fasa bulu jiya kai ba za ka siya yau ba ni ne mata dinki kai ba za ka wai ana musu wa zai dauki nauyinta gidan wa za a kai ta ana ana fasin da ita ta rike ku kun goma ta haife ku ta shayar da ku ta rene ku kun mata kuka kun mata tumbudi kun mata kumallo kun mata amai kun mata rarrafe wani ma sai da aka yi mata dinki kafin ya fito amma kun zo kuna cewa wai wai kai kai a dai dinki jiya me yasa wannan ba zai ba yau duk a sakan maka hijimar babu abin maka zaka ga abin mamakin abin da Allah zai maka in ka rike ta da ka ai hakuri da iyaye wannan aya tana nuna mana muhimmancin wannan wal aqrabin al aqrabina dangi kenan da yan uwa makusanta mafi kusa da mafi kusa to bayan iyayenka zuwa ya cike kusa da kai yan uwanka shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da kuka haɗa uwa ɗaya da wanda kuka haɗa uba ɗaya da ƴaƴanka da ka haifa da ƴaƴan da ƴaƴanka suka haifa jikokinka da ƴaƴan da jikokinka suka haifa da jikokin jikokinka ma waɗannan rassan naka nan kuma ta sama babanka da babanka da su ma iyayensu da su ma iyayensu so tayiwa shi mahaifinka yana da shaƙiƙi da li'abdi, da li'ummi su ma suna da yaya da ka shakikin mahaifinka dan uwan mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya dan uwan mahaifinka da suke uba ɗaya dan uwan mahaifinka da suke uwa ɗaya ƴaƴan dan uwan mahaifin nan naka shakiki da ƴaƴan dan uwan mahaifin nan naka li abin da ƴaƴan dan uwan nan naka li ummin duk suna cikin akarabe haka nan babarka ai kila tana da dan uwa shakiki ko ƴar uwa shakikiya ko tana da yar uwa shaqiqiya da yar uwa li'abiya da li'ummiya to wannan shaqiqan na babakka maza da mata da li'abbai na babakka maza da mata da kuma wato a shaqiqai na babakka maza da mata su ma duka aqrabina ne amma na bangaren uwa da ko zaka ga babaka ita ma ai ba ita kadai aka yi ba a gidansu ba tana da shiƙiƙai maza da mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya watakila tana da li'abbai maza da mata wanda suke uba ɗaya watakila tana da ummai maza da mata wanda suke uwa ɗaya da ƴaƴansu waɗannan ne zawil arham waɗannan asabat waɗannan hawashi shiƙiƙai ta yi wa ɗan uwanka shiƙiƙi da kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma ya haifi yaya dan uwanka li'abin da kuke uba ɗaya shi ma ya fi dan uwanka da kuke uwa ɗaya shi ma ya fi yaya to waɗannan shakikai da li'abbai da ummai da ƴaƴansu da rassansu duka ga baki ɗaya su ake kira hawashi sun kewaye ka to duka waɗannan akarabi na ne to amma tunda suna da yawa da wa za a fara sai ka fara da mafi kusa mafi kusa mafi kusa mafi bukata mafi bukata mafi bukata idan Allah ya hore maka ya baka arziki to kada ka watsar da waɗannan wal yatama Allahu akbar Allah ce ka amanta da maraya kuma Allah yana tausayin maraya sai da ya faɗi a gurare ashirin da uku a cikin alkur'ani Allah yana kama sunan maraya ta'ammal yatima fala ƙahar. yatiman za maqaraba au miskinan za matraba duk da zai raba dukiya sai ka ji maraya shigo ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura falillahi walirrasuli ولذي القربى واليتامى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى وإذا أخذنا ميثاق وإذا أخذنا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى ده مرايا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لك الله ينا توسعين مرايا مرايا حوا أكلي ما في جرم ka كرس أواد أباكنا كريمي ka waiwaya duk matan duniyan nan ba babanka ka waiwaya duk mazan duniyan nan ba babanka kai wannan ba akwai abin tausayi ga kowa zai zo wajen babansa ya rungume shi ya shafa kansa kai naka baban ya tafi kowa ya tafi wajen babarsa ta rungume nanta, amma kai taka baba ta tafi wannan abin tausayi ne wanda ya rasa uwa ya rasa uba yana karami mai binsa wanda ya rasa uba kawai shi yasa marancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan nau'in ne na farko bai taba ganin mahaifinsa ba tun kafin wato ainihin ya zo duniya mahaifinsa Allah ya masa wafati ya zo duniya da da shekara shida Allah ya wa mahaifiyarsa wafati zaka sai zama cikakken maraya alam ya ji jidika yatiman fa'awa Allah ya same ka maraya shi ya tattaro ka ya rike ka ya kula da kai zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ke girmama harkar maraya kun ga annabi Musa alaihi salatu wasallam da Khadiru a wata ruwa an ce shi ma annabi ne da Allah ya tura su su je fita da wannan katanga ko bayan an tada katangar annabi Musa ya ce da ka samu dama da ka karbi lada da takhalta alaihi ajra dole da ba bashi amsa mai yake masa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma salihan ashe dalilin da yasa Allah ya musu wahayi to je a gyara wannan katanga katanga ta marayu ce sai aka tura annabi Musa ma shi ya hidima wa maraya ya je ya tada katangar maraya saboda ainihin tausayin maraya ka duba cikin suratul nisa an ce suratul nisa amma kuma an baci maraya a ciki fiye da nisa din saboda karamin yaro wanda ya rasa uwa ya rasa uba abin tausayi ne wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ya tsara dukiyar maraya ya ce ku rike dukiyarsu in sun yi wayo ku mika musu dukiyarsu man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf in aka baka ajiyar dukiyar maraya kana juyawa in kai mawadaci ne Allah yake ka kame ka ka in baka da wadata a cikin ribar ka dinga ɗibar naka kasa fa zada dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu in zaku basu dukiyarsu ku kama da shaida a sa shaida sun karɓi dukiyarsu In innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman masu cin dukiyar marayu da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta balbal wa sayaslawna sa'ira sai sun shiga wutar sa'ira abawa yara marayu alƙalai su cinye ko yayye su cinye ko abokan uba su cinye ko manyan yaya su cinye ko yan uwa manya yan uwanka ko abokanka su zo su ɗauke dukiyar marayu su cinye ko alƙalai a kai su ajiya ana ga cewa abu ya je kotu ya tsira wasu alƙalan a kotun ma aka kai ajiyar dukiyar marayu sai su rabe in ma wuce ce a shiga to Allah yau maraya gata muka zo can wa yas'alunaka a anil yatama za mu bayani cikakke insha Allah kan wato wannan nukuda ta marayu musamman a wannan lokaci da maraici yayi yawa wal masakin Allah ta dukiyan nan kuma a zuba miskinai a ciki wato shi maraya abu uku ake so a yi masa na farko kafala. shi ta ce ana wa katil katil ba wai ka bashi abinci yau ya nema gobe ba ko ka masa ɗinci yau ya nema a'a ka ɗauko shi ka saka shi cikin 'ya'yanka shine kafala ya zama ɗaya daga cikin ‘ya'yanka tare za su je makaranta tare za su ci tare za su sha tare za su yi karatu wannan shine cikakkiyar kafala cikakkiya amma wani abu da muke bayarwa a bayar da azumi sai wani azumin wannan sunansa sadaka ga marayu amma kafala ana wa kafirin ci ka ɗauki nauyinsa ko da ba hannunka ba zai ci kan wani ba ba zai wani rahama ba saboda an masa yana yaro wannan shine cikakkiyar kafala amma sadaka wannan ka bayan yau gobe kuma kowa ya ta kansa in ya ci yau ba ruwanka da cin gobe in ya ci wa ruwanka da cin gata wannan shine sadaka ya masa ɗinkin yau ya nemi na gobe amma ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka dinga ba shi kifi gashashe domin ka koya masa kamun kifi zai ci ya ciyar da wani kuma zai ci na yau ya ci na gobe ma'ana a koya wa marayu sana'a a koya musu aikin yi a ba su ilimi ya fi kawai a zaunar da su ana ba su abinci kawai yau da gobe kuma su tashi watakila zuciyarsu ma ta mutu saboda an saba musu da ungo-ungo ba ni ba ni a koya musu sana'a a gina su su samu ilimi sannan a mataki bayan Allah miskini shi miskini da fakiri suna tafiya kafada da kafada duk sanda aka ambaci miskini ba ambaci fakiri ba to fakirin ya shigo ciki Da hu fakiri ya fi tsananin talauci akan miskini shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a akan ya rayu miskini amma bai yi addu'a ya rayu fakiri ba ya nemi tsari ne ma da fakaru yace Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hashurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni talaka talaka shine mai ɗan abu kaɗan wanda shi dai ba babu ba ba kuma akwai can ba tsakiya tsakiya akwai ɗan abin amma dai daidai wa daida bai isa sosai ba to shi ne miskini shi ko fakiri min alfaqaru alfaqaru yaji alamuna undu suka min alkufri wal faqr Allah ka tsere ni min alkufri wal faqr ashe shakikan juna ne aka akai hadafin kufuri da faqar la unzuka min al-kufri wal faqri min azabin ƙabari. Ƙabar faƙar ƙabar kufur saboda haka wanda talaucin ya kai talaucin da wani ma abin da zai ci yau sai ya tanada kullum bai fita kasuwa ba za a ci abinci a gidansa ba shi ko za ka yana da ɗan jarinsa dubu ɗari biyu miliyan ɗaya wannan duk cikin duk miskirai ne duk miskini ne daga miliyan ɗaya zuwa ƙasa ji abin da ka mallaka kana cikin miskinai saboda in kai wata biyu baka je kasuwa ba sai ka ji ana cewa jarin ya kare shi ko wannan abin da zai ci ma sai ya fita yau ya yi dako baya aje komai iya na yau za a samu in an fita gobe na gobe za a samu an samu jibi iya na jibi duk ranar da aka ce yau an sa dokar ba za a fita ba to a ranar ba za a ɗora girki a gidansa ba fitar sa ɗaya abincinsa ɗaya yau zai fita yau za a samu na yau in ba ta yau ba to sai an makara saboda watakila ba za a dora tukunya ba an dora tukunya ana jiran sai ya dawo sai ya dawo za a zuba abin da za a yi to shine fakiri shi ko talaka akwai ɗan abin sai dai aka ɗan kwana biyu ba fita ba <laughs> za a cinye shi bai da karbe da jani mai karbi in an kwana biyu ba a fita kasuwa ba sai a cinye jarin to wannan miskini duk sa su ci miskinai waɗannan wanda kuma sai ya fita yau za a samu na yau sai ya fita gobe za a fita ko kuma abin da za jarin ma yanzu nan mun duba sana'o'i daban-daban a Kano sana'a ta kai tamanin wacce muka tantance kowace jarin ta bai kai dubu ishirin ba kuma a haka mutum yake ci yake sha yake rikon iyalansa mai sai da yalo ka ba shi dubu ashirin ka ce ba ka dubu ashirin mai sai da goba mai sai da goro mai sai da lemu mai sai da rake mai sai da aya duk wata sana'a da ake tsorawa a ka da duk wata sana'a da ake turawa a bairo jarin da ya kai ishirin to ba da ishirin ka ce a baka na ishirin ka ga inda za a samu shi amma a haka yake ci yake sha yake sutura yake biya ɗansa kuɗin makaranta na'am kun ga Allah kenan ke bayarwa saboda haka irin waɗannan Allah ya ce a ƙara musu jari a ƙara musu ƙarfi in ka tare da mai sana'a ka bashi ya ƙara jari yanzu akwai wanda muna tafiya da wani mawadaci sai ce malam bari ka ga wani abu sai muka yi fakin sai kira wani mai doya sai ce nawa nan doyar sai ce alaji dubu bakwai sai ce a ni dubu biyar zan siya sai ce a halaji ka dai daure ko shida ne ka siya wallahi ni ma a dubu biyar din take a hannuna ba matawa ba ce ɗaukowa na yi daga gurin masu doyar in zagaya an bani ita a dubu biyar tun safa nake yawo da ita to zagayawa nake in na samu mai biyar da wani abu in na siyar to ɗan kan shi ne nawa in kuma na zagaya na wuni ban samu ciniki ba sai zo ajiye musu doyar su yi gaba ranar da na sha ta tafa kenan a yanzu ba ta mace alhaji an da ta wace ni nake da kudin dubu biyar din ai zan same ta kasa da haka wannan ku an bani ne ta yan sari sari ce na karba ita to yanzu ne ba za ka siya mana haka mai ce alhaji a daure da ka siya to su yi dubu biyar da ɗari biyar bi yana jan sa ne dai a tattauna karshe kawai sai ya ɗauko dubu a gidan sai ya bashi sai ce mu yi gaba oh. mutumin na har muka kule yana tsaye yana kallon mota yana tsaye na kallon motar kuka yake me yake tunani yake lissafi yake mafarki yake ya zai rasa sai muka tsaya kuma wajen wata mace tana soya kosai da waina sai aka yi bakin sai cike ya kosan akwai mai dimi ta ce akwai mai dimi wale yana daga ciki to wannan na nawa ne ta faɗa ita to ai mana rage mana ta ce ta ma wannan kosar karbo man take yi ta karbo waken sai ta siyar kamar wato zuwa ake wajen masu kanti sai a bata mai a bata wake a bata kayayyakin hadawa in ta hada ta siyar to dan abin da ta samu sai ta mayar da kudin shi ma jarin ba na ta bane ita ma ya dauko ashirin ya bata in ce in wannan to a kara jari kawai sai matar nan ta haka ta rasa ma mai za ta ce kawai muka ja muka ka. yace to malam irin waɗannan suna nan da yawa a cikin al'umma na maka nuni ne ka ga guda biyu za ga mutum da kaya da abin nan a kansa da aya a kansa ayar ba tasa ce karɓo ta sai ya siyar wani raken da kaga mutum ya rike rake guda biyu yana tafiya raken ba nasa bane karbowa ya sai ya siyar ya dau ribarsa ya mayar da asalin kudin irin wannan suna masu zuciyar nema amma ba jari masu zuciyar nema suna bukatar a ƙara koya musu dabarun nema masu zuciyar nema suna bukatar wanda zai tallafa musu ya karfafa su ya ƙara tura su gaba su je su kama nema to da haka al'umma mu tana da zuciyar nema abin da ake bukata jari wayar da kai kafa sana'o'i masu ƙwari waɗanda za su dinga ba mutane abin da zai ishe su to wannan yana cikin abin da Allah ce in kana da arziki da wadata ka tallafawa miskinai fakirai tana ciki sannan na biyar wabin sabil wabin sabil matafiyi ne shi ka kira shi ɗan tafarki ɗan tafarki me ba nan nan tafarki ba ko ne shigo garu ita ba kunta da kake ganin ta komai arzikinka in ka je wani guri ba ka da kuɗi akwai matsala saboda ba wanda ya san wani zai shigo gari a sace jakar wani a sace kuɗin wani ya ɓata bai gane inda za shi ba adiris ɗin da aka bashi ya manta to Allah ta'ala bai manta da waɗanda sai da shigo da waɗannan a taimakawa matafiyi da guzurinsa iyanki da guzurinsa ya tsaya da ya rasa guziri shi ne shekku sami yake cewa to idan aka wayi gari shi dan matafiyin nan ayyukan kasu kashi uku akwai wanda tabbas a fili mawadaci ne kuma ga wadata wanda ba bukatar komai da gare ka akwai kuma wanda da gani ka san ya jigata amma yana da kunya ba zai ce a bashi ba da irin wannan sai ka taimaka ka bashi sannan akwai na uku wanda kuma zaka ga kana shakka wannan yana da shi ko ba shi da shi to ka bijiran masa cewa zaka bashi in ya nuna sha'awa sai a bashi wato ba za ka san halin da mutum yake shiga in ya shiga ba kunta ba shi da shi ba sai ka taba shiga halin biyar da za a suranta maka shi ba za ka gane ba sai ranar da kawaye gari a wani guri da ba san ka ba ka da guzuri ko ba ka san kowa ba ko ba ka saba bara da roƙo ba ta nan za ka gane cewa sai akwai jarabawa cikin wani al'amari to Allah yana ba mutane arziki ne Allah yana ba mutane arziki ta hanyoyi wato guda biyar hanya ta farko da Allah yake ba mutum arziki wanda zai taimaka wani shine haka kawai Allah ya maka gamdakatar kawai ka samu arziki kamar wanda ya zo gonarsa yana haka sai ga tukunya cike da gwal ko kuma wani ya zo yana noma ashe can duniyar da ta wuce can an taɓa yin wata masarauta a gurin su kuma za su binne sarkinsu sai sun masa gwal sai sun masa ado da gwal su binne shi waye je lahira da gwal shi kuma yana noma so sai ya ji karfa karfe sai kawai gagawa an rufe ta da gwalagwalai malam wannan zalika sai ka cicira gwalagwalan kawai shi ake kira rikazi eh kawai a cikin ƙasa ka samu arziki ko kuma kawai ana nan gonar ka sai a ce an samu fetur a gurin ko an samu gwal a gurin ko an samu wani dutse mai albarka ko mai tsada sai ka ga kawai Allah bude maka arziki to ne ita ce hanya ta farko hanya ta biyu da ake samun arziki ka tashi ka nema da jimin goshi kamar siye da siyarwa kamar kasuwanci kamar sana'a kamar noma kamar kiwo sai Allah maka arziki ta hanyar kiwo ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci ko siye da siyarwa babu na uku shine kawai Allah ka maka arziki ta hanyar kawai wani ya baka sadaka ya ɗauko sadaka mai kauri mai nauyi ya baka ko ya ɗauko kyauta ya baka ko wani ya wasiya cewa a baka kaza ko kuma wani ya wakafi cewa shi kenan a dinga ci da kai a wakafin ko kuma kawai ka ci gado yanzu wani yana da ɗan uwa ɗan uwan bai taɓa haihuwa ba kuma yana da dukiya mai yawa shi kuma yana sana'a ne karama sai kawai ji an ce alhaji ya mutu ita a to daga nan na dakata wannan alhaji ba shi da makaji a duniya sai wannan ɗan uwan nasa da ya taimaka masa lokacin yana da shi yana mutuwa yake ta to ni ko ya ce rasa ku ci gaba da wannan sana'a ni kawai arziki na yazo kaga wannan gado kenan ka samu dukiya ta gado ko sadaka ko zakka wani ya baka zakka mai kauri na hudu ko ko mu ce samu dukiya ta hanyar haram kamar cin kuɗin ruwa ko sata ko fashi da makami ko kwace ko gishu ko ƙauye kaya sai sun yi tsada a fito da su ko caca ko cin hanci da rashawa wannan ita ce mummuna hanya ta samun kuɗi ko kuma mutum ya nemi kuɗi ta hanyar kaskanta kansa ta hanyar roƙo ko bara ko maula ko tumasanci ya kai zakin din duniya ƙarya ko yake ya kai kaza kaza saboda ya samu kuɗi yana tumasanci yana ƙarya yana roƙo yana bara wanda kike hanyar samun kuɗi ta kaskanta kai idan mutum yana da kuɗi yana da arziki to akwai mazhabi uku na sahabbai wajen kashe kuɗi sai ka zaɓi mazhabar da tema akwai mazhabar Abu Zar abu zar idan aka ɗauko rabansa na babban sahabi aka ba shi kamar miliyan ɗari ba za su kwana ba yau zai rabar da su kwabo ba zai kwana da shi shi maza abinsa ba a kwana da kuɗi in kana son maza ba abu zar bismillah mazhaba ta biyu mazhaba abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi kuma aka bashi nasa kudin shi ba zai juya ba amma zai ci sa ya sha ya koshi ya alheri da aka gidansa cike yake da bayi ga mata ga bayi ga yara ga ma'aikata a ci a sha a sadaka shi ba irin abu zar ba ne amma shi baya tun an ce ga miliyan ɗari to ba juya ta zai ba sa ta zai a gaba sai ta ƙare amma ba zai ci zai sha zai alheri zai sadaka zai sana wannan shine mazhabi na biyu mazhaba ta uku shine mazhabar Abdurrahman bin Auf shine a baka kuɗi ka tashi kai kasuwanci ka juya su ka zama rikakken mai arziki wanda dukiyar ka sai da gatari ake saro ta saboda yawan ta an daina kirga ta da hannu sai da ake shiga ɗakin nan za ka ga wani gwal ka fara da gatari kuɗin yi kuɗi kuma juya su ake yi kuma da su zai shiga aljanna an ce akwai wani hadisi da wai a wasu kaya sun taho na Abu Zar yana na Aisha ta ce kai ji kuma zan Allah ya ce abin nan kai abdulrahman bin Auf kowa zai shiga aljanna da kafarsa amma shi da rarrafe zai shiga saboda yawan dukiyarsa to wannan hadisi da inganta ba da kafarsa zai shiga akara makalla eh, yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil jannati zaka wannan shine mazhabin su dangane ga kashe kuɗi da kuma tafiyar da kuɗi to muna fata sai Allah ya rufe ayar da cewa wa ma taf'alu min khairin ga nan bayan an faɗi hanyoyi biyar sai Allah buɗe hanyoyi marasa iyaka mm. wa ma taf'alu min khairin na kira fi siyaqi shar abin duk da kuka ciyar na alheri komai yawansa duk wata hanya ta alheri banda ta sharri mm. shi yasa aka ce khairin saboda ba a son ka kashe dukiyarka a hanyar sharri wa ma taf'alu min khairin mm. abin da kuka ciyar duk wata hanya ta alheri to fa inna allaha bihi alimun Allah yana sanadi. da shi to da haka wannan kwantar da hankali ne cewa duk abin da kai na alheri wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ittaqin nara wa law bi shiqqi tamra to Allah ya bamu ikon aiki da wannan aya Allah ya wadata mu ya bamu ikon sarrafa wadatar inda yake so iya da shi malam tunda aure na ya mutu na dawo gida to dama ina zaki dawo sai zamana duk alheri da nake yi wa mahaifiya ta ba ta gani farai sai yawan haushi na take ji wani lokacin ma sai ta ce min tsinanniya to malam wannan tsino za ta kama ni ba kama ki za ta bacin rai ne duk uwa ba ta so ta ga yarta ta yo yaji ta baro gidan mijinta ta dawo ta zauna a gaban ta bacin rai iyaye ba sa son su ga manyan yan mata a gaban su samu miji ba ko kuma zawarawa sun ki zaman aure sun zo sun zauna da iyaye kullum ta ganki sai ranta ya ɓaci wannan kuma tausayi ne na iyaye suna son su ga 'ya'yansu sun zauna a gidan miji sun zauna a gidan aure amma kika zo kika zauna a gaban tara ganin ki mace kullum gaban ta faduwa yake ki jawo mata abun kunya to wannan tausayi ne wata uwar sai ta ce miki addu'a Allah kawo miji wata kuma ta ce miki fada dan ki ji haushi ki koma gidan miji wata kuma ta dinga cewa tsinanniya ba tana nufin kin tsine ba a kin tsine wa gidan mijinki kin baro gidan mijinki kin ki koma ki zauna don duka ji abin ya fi yawa sai ki dauki kunshin kayan ki sai ki koma gidan mijinki don ka ba tana tsine miki in kika tambaye ta hakikanin zuciyarta ba tana nufin Allah ilala ta rayuwarki ba wanda dama tsinuwa tana nufin Allah ilala ta rayuwarka ka kasa cin nasara a cikin komai inan ne ba abin da zai daga ya nasara to an ta fasara uwa haka shike nufi za ta ce a domin wasu zagi a gurin su inan ne dan banza shege duk a gurin su zagi wani ma wasa ne a wani gurin wani gurin fushi ne wani gurin ba sa suna faɗan lafazin ne amma ba sa halarto da ma'anar abin da lafazin ya kunsa su da babar ki ba ne miki take ba so take ki zuciya ki koma gidan mijinki ko ki zuciya ki fito da mijinki aure Allah ya kawo miki miji na gari malam kanwar mahaifiyata ta ba ni ta na sha ina karami ita kuma ta sha ita kuma ta samu tabin hankali yanzu ina son in auri yarta sai aka ce mun wai ba aure a tsakaninmu malam wai haka ne farai ka sha nonanta wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-raba'a duk wacce ka sha ta wannan ta zama baba a gare ka da ka yatta an wakace ta shayarwa ta zama wa akhawatukum min raba ta zama yar uwarka ta shan nono to ba za ka aure ta ba ko da an yi auren ba in aka gano za a rushe shi malam wanda baya iya azumi saboda girma kullum ne zai ke ciyarwan ko zai iya haɗa na kwana biyar ko na kwana goma ciyar duk yadda ya babu matsala zai iya bari ma sai ramadanan ya wuce ya haɗa mutanen guda talatin ya yi musu abinci su zo su ci ko kuma ya ba su ɗanye kowanne mudu guda guda ko kuma duk sanda ya kai azumin ya ba da mudu guda ko kuma ya haɗa kwana biyar ya bayar amma wasu malamai suna ga adadin mutanen ma ana bukatar wato ka dinga ba mutane ba wai mutum ɗaya za ka haɗa wa na talatin din ba kamar ka azumi talatin sai ka kirga na talatin din ka ba mutum ɗaya a'a adadin mutanen ake so kowa ya samu abin da zai ci ku duba Allah ta'ala yadda yake yaki da yunwa laifi ya kai masa amma sai ce fa it'amu sittina miskina hmm. ka ciyar da miskini asharatu masakin wani gurin asharatu masakin wani gurin sittina miskina Allah yana so a kauda yunwa a kauda fatara a daina barin mutane suna jin yunwa domin mai jin yunwa tunanin fasafa daban da kosashe gaya maka gaskiya wanda bai koshi ba tunaninsa daban shedan yana nan yada da ka a ransa ko ya fujje na wani so da ka ka bar masu jin wa a cikin al'umma ga butoci guda goma akai gidan marayu ina bukata addu'a akan bukatuna to Allah ya biya maka bukatunta na alheri kuma ita ma buta ana bukatarta bashi ya hau kaina ina bukatan Allah ya warware min in kana son Allah ya warware maka bashi ka rike addu'o'i na manzon Allah alaihi salatu wassalam guda uku Allahumma ni bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman suwaka Allahumma a'udhu bika min al-hammi wal hazani وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال يقوم على بك من المأثم والمغرم اللهم نعوذ بك من المعصم والمغرب اللهم نعوذ بك من المعصم والمغرب نانا عائشة يا رسول الله كنا يويت الدعاء معصم ده مغرب laifi da bashi yace ya Aisha ta in mutum ya ci bashi sai ya dau alƙawari ya saba ya magana ya karya Ma'anan ana binka bashi tarbiyya ka lalacewa take so da kullun ka haɗu da binka bashi sai ka masa karya wallahi dai na so in ganka na so in kawo mun haɗi to za ka gani gobe za ka dinga ƙarya kenan kana ɗauka alƙawari kana saba shi sa malikiya zurfin fikihun su suka ce idan bai binka bashi ya neme ka ya rasa sai ce ina ko zan same shi ai na san dole zai zo juma'a bari je in jira shi a bakin masallaci wa suka ce to kai azhar a gida a cikin ashimawi ko cikin mutum goma sha biyu da aka ma sauki kan su je juma'a suka ce akwai wanda wato ana bin sa bashi mai bin bashin ya neme shi yana so ya ci mutuncinsa ya neme shi ya rasa sai ya dakon sa cewa to dai lalle zai zo juma'a sai da ya tafi da ran sanda filin juma'a yana jiran ka zo in ka an ka hango shi ko masallacin juma'a ɗaya ne kaga shi kenan ka koma gida kai azhar so da ka kare mutuncinka ashe bashi matsala ne kan mutum ya kuskure ya dinga cin bashin da bai zama dole ba mafi yawan basu suka mu na rigima ne gida na yi kaɗan bari in gina mashi mota ta ta tsoho bari in yi sabuwa duk bashi ne na ƙara jin daɗi ba bashi ne na dolan dole ba yasa bashi sai ga ya taru ko bashi na rigima sai na ƙara jari na ya kai kaza ko ka je ka ciwo bashin banki shi ko banki ba da tausayi har gidanka zai siyar komai naka da ana sai da kai ma a kasuwa banki zai ya sa ka a kasuwa ya siyar ga ma gaskiya tunda su sun kawo bankin su ne na su ba ba su tausaya maka ba wannan satifiket da ka bayar da gidanka in ka kasa biya zuwa za su buga masa kararrawa za ka ku daina cin baki sai ya zama dole da kuma ka samu kuɗi kai maza ka biya kan kuma ka bar bashi ka tafi lahira ana bin ka bashi a duniya domin ƴaƴan wannan zamanin ba sa biya wa iyayensu bashi ni zan gaya muku wannan ƙara tabbatar muku na shiga matsalar rabon gado iri-iri na ga ƴaƴan da muka yi muka yi da su a biya wa iyayensu bashi na kuɗi suka ki suka ce su dai a raba musu shi baban ba ya sani ba ya ciwo me yasa ya mutu bai biya ba tunda ai yana da abin da zai biya din ko su a raba musu gadon su shi ya je lahira ya karba a ko da nake musu fa yanzu baban ku ku shina ku fa da zai shiga aljanna yanzu fa yana bashin ta yana jiran sai an biya bashi don ba wanda zai shiga aljanna da bashin mutane a kansu Da ka mukaddara baban ku dan aljanna ya tunzi yana bakin ta yana jira tukuna ga gamu a sallama masu bashi da to me matsala ba matsalar mace ta sace ba shi ya ci ba kuma ya ki biya ya mutu mu ko muna da yawa muka kwashi wannan muka ba nawa ya rage Za ka biya wa kanka bashi kaka kuskura ka ci bashi ka shiga rigima da matan wannan zamanin da yan wannan zamanin kaɗan ne na ga kaɗan kuma da suka ce ko dukiyarmu za ta ƙare da matan da ya suka ce malam ko dukiyar mu za ta kare a biya masa bashi da ma shi ya tara abin sa a biya masa bashi ana samun yan kaɗan ne ba amma ma wanda ba sa biyan su suka fi yawa guda ka ba tabbas ba dole bane kuma naka zama suna cin yan kaɗan din masu jarabawa a makarantu Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba su sa'a su suke jaraba mu yanzu ai mun gama ta makaranta kuma sai ta Allah Allah ya ba mu ikwanci akwai masu neman lafiya Allah ya ba su lafiya ina bukatar haihuwa Allah ya bani ɗa na gari bai bin sunna amin eh, a addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما Allah ya ba mu zuriya ta kware ya ba mu zuriya ta gari Allah ya amsa bukatunmu ya yi damuwanmu ya kawo mana sauki cikin rayuwar mu. Allah ya shiga cikin lamarinmu Allah muna roƙon sa afuwarsa da rahamarsa da jinkansa da albarkarsa da alkhairinsa Allah ya sa muna da rabuwa ciki اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه